والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوء da watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 daidai da talatin kenan watan ainihin wato watan biyar dubu biyu da sha'a bakwai miladiyya har yanzu muna cikin suratul an'am sura ta shida za mu tashi kan aya ta nan 80 da 82 na'am رحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن bismillahir rahmanir idan ba ku manta ba jiya tattaunawa ce ta nemi ta yi zafi tsakanin annabi ibrahim da mutanensa annabi ibrahim ƙarshe ya gaya musu ƙarara ya ce fa Allah shine abin bauta ya ce ubangiji na shine abin bauta duk abubuwan da suke bauta wanda ba Allah ba shirme ne ƙarya ne suka yi masa jayayya shi kuma ya ce musu ni dai ba na jin tsoron abin da kuke yin shirka da shi kamar yadda ba kwa jin tsoron ku yi shirka da Allah dangane da abin da Allah bai saukar da wata hujja a kai ba sai ce amma da ni da ku za a gano wane ne yake cikin kwanciyar hankali fa ayyul fariqaini a haƙu bil da ni da kowaye ya fi cancanta ya samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a nan duniya da kuma lahira kun san kwanciyar hankali ita ce kwanciyar hankali ta zuciya a nan duniya ba wai tarin kuɗi da tarin gidaje da kuɗi a banki shine kwanciyar hankali ba haka ne ko ba ka bane akwai wanda ba shi da ko mu amma Allah hankalinsa a kwance yake domin a ina tashin hankali yake zuwa shi ne in Allah ne yake rike da zuciyar idan ya cire mata jin daɗi ba wanda ya ce ba ta jin daɗi akwai wanda yana da kuɗi yana da arziki yana da komai amma zuciyar shi ta farfasa take yi ciwon zuciya na neman kama shi babu nutsuwa wani kuma yana da imani da kana'a da wadatar zuci da yadda da ɗan kaɗan inda za shiga ɗakin da yake kwanta ma sai ke mamaki a sai da aisha Allah ƙara mata yadda ta ce ɗakin manzo Allah ɗakin shugaban halitta subhanallah ga shimfidar aisha ga shimfidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan manzala zai yi sallah sai ya rasa gurin sallah a ɗakin sai ya zanto gurin da suke shimfiɗa in ta miƙe ƙafarta ba gurin da zai yi sujjada ɗakin ɗan ƙarami ne kuma shine shugaban halitta shine shugaban duniya kakaf a gurin Allah ba sama da shi amma bai samu abin duniya ba kuma ya fi kowa nutsuwa ya fi kowa kwanciyar hankali me ya janyo nutsuwar a zuciya take saboda haka idan zuciyarki ba ta nutsu ba idan duk garin nan naki ne ba za ta nutsu ba kuma Allah shi ke sa zuciya ta nutsu ba kuma abin da zai sa zuciya ta nutsu sai imani da sanin Allah yanzu ki kaddara duk duniyar nan tashi ce ko dukkanan nan tashi ce wallahi talla idan baki imani ba ana zuwa ne miki zancen mutuwa yau ko gobe za ki mutu sai kin ji gaba ɗaya sai miki kunci sai ki gani da ina da yar bukka ma guda ɗaya ta ishe ni kuma dan dai ba mu da tunani ne yanzu kina da shekara kila arba'in kila hamsin kila talatin talatin da biyar hamsin sittin da ala saura nan ya rage mishi a duniya wallahi tallahi watakila kin ci rabi ko kin ci fiye da rabi saura kilomita biyu ki karasa kuma ba a ji daɗi ba a baya a nan gaba ne ake sa da a ji daɗi na fata an gane wani misali da zan ba ku sayyidina Usman an kashe shi a shekara ta talatin da shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta nawa talatin da shida aka kashe shi ya mutu yau shekara ta nawa cikin kabari kenan shekara ta talatin da shida aka kashe shi yau kuma mun ce hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas sai ki ɗauke ma da takwas ɗin talatin da takwas ɗin kin kwashe ta yau shekarar sa dubu ɗaya da ɗari hudu a kabari a cikin kabari dubu ɗaya da ɗari hudu a kabari kuma bai shekara ɗari a duniya ba kwata-kwata shekarunsa ba su wuce tamanin ba shi ne ma ya daɗe a duniya mazala sittin da na da uku abubakar ma sittin da uku sai da na alima bai wuce haka ba sai na umar ma bai wuta haka ba shi ne ya kai wajen tamanin to da hala shekarar tamanin ba kama ya ɗari ba a duniya yau kuma ka shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu har da biyu a kabari yanzu yau da biyu nawa ce duniyar kuma wa ya san yanzu kuma shekara nawa zai ƙara a kabarin kafin a tashi kiyama Allahu alam yanzu idan sai na Usman bala'i yake sha a cikin kabari musifa yake ciki ki kwatanta da shekara tamanin idan daɗi ya ji yanzu shekara dubu da ɗari hudu yana kabari in azaba yake sha misali menene riba cikin shekara tamanin sannan ba a sauran da za a tashi ba sannan kuma ɗauki rayuwar da za mu yi ta nan gaba ta lahira wadda abadin abadan babu mutuwa hayatun ce sarmadiyya abadiyya babu ranar da za ta yaukin mutu shekara miliyoyi za a kai in azaba azaba in daɗi daɗi wal billah don Allah inda hankali a tunanin a jikinmu wannan 'yan shekaru na duniya bai kamata mu gyara su ba bai kamata mu ba su muhimmanci ba amma gaba ɗaya mun ruɗe mun rikice kowa sai yake ɗanɗana daɗi ya ci daɗi ya shaƙi daɗi ya kwanta a gurin daɗi kuma ya mutu ya shiga wahalan ba isa na sha gaya muku wallahi talla an yi annabin da mutanen da suna shekara dubu biyu suna ɗan morewa ma a duniya dubu uku wata baiwar Allah ta zo ta samu wani annabi ta ce kai mun addu'a yara na daga shekara 200-300 sai su mutu ba sa daɗewa a duniya 200-300 sai su mutu don Allah ka roƙa min yara na nima su rika shekara 1000-2000 sai ce baiwar Allah yi haƙuri akwai wani annabi da zai annabin ƙarshen duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi jama'arsa al'ummarsa kwata-kwata ba sa wuce sittin saba'in suke mutuwa ta ce sittin saba'in ai wallahi don dai sittin ko saba'in in ni ko gida ba zan gina ba gindin bishiya zan samu har su ƙare in zama na gindin bishiya ba zan sai filofi ba ba zan yi gini ban ɓata kuɗi na a banza a kan shekara sittin da ko saba'in yau ɗin na wala na je na shiga wani kango wani gida ne ake yinsa na kalli kangon na kalli gidan an kasa miliyoyi kuma kun sai na abu mamaki mai gidan ya ba hamsin baya kuma ba ma kasar yake zaune ba yana maka a zaune wai ana jira za a je a dawo a zauna a gidan a ji daɗi nan gaba ko ba a gama ba fa gidan wallahi sai tausayi ya kama ni kawai yana kashe dukiyarsa a banza kuma wallahi kila ba zai shekara goma a gidan ba zai mutu kuma da ya tura su lahira da ya fi amfana ku duba yadda ba mu da hankali mutum ya shekara 60 ya ɗauko sabon foundation ɗin gidan gidan da kuma za a kashe naira wajen miliyan 500 kafin a gama sa'annan kalli shekarunsa to ina hankali a ciki shekarun da kika yi ba za ki maimaita su ba to abin da ake nema shine in kina son zaman lafiya da kwanciyar hankali ba wancan katon gidan da kike hangowa ne. wallahi ki imani ki aiki mai kyau ki nisanci saban Allah za ki je rest of mind kwanciyar hankali nutsuwa daɗi bacci hajja mai shari amma Allah ba imani sai kin kasa bacci sai da allura sai da magunguna kina afawa zuciyar kina ta farfasa tana zafi ga katon gida amma babu nutsuwa ko ba haka bane ba burin mace ba kenan ko mace ta ga tana murza mota irin kasuwan motar nan Allah sarki shine burin mace to wallahi wannan da abin tausayi ne ba cewa muka ce ba masu ba muna so muna so kowa mata to amma kuma ba su ne a kokon zuciyar mu ba kar mu sa ta a kokon zuciya dan wallahi kina ji kina gani da wayannan kayan da komai da gidan za a ɗauko shi daga ke sai yar makaran sai ainihin farin kayan likafani za a ɗauko shi a kafada ina za a wanta ta tafi kenan yanzu shi kenan an yi sallama sai ta rauni makabarta ko yanzu ta gurin na biyu wallahi ana binne wasu a gurin yanzu haka wallahi ta gurin na biyu a ji a sa ki a rami sai halinki sai aikinki ina kayan ɗakin babu wata baiwar Allah duk wata uku ta canja kayan ɗaki sai ta je Dubai ta so kayan ɗaki sababbi wannan sai ta ba da su an yi yayin wasu na haɗu da wahala hajjin duk wata uku sai ta canza kayan ɗaki saboda tana da kuɗi to da haka wane ne zai samu jin shi shine mai imani sana'i idan an je lahira kuma in an shiga kabari ki samu nutsuwa ki samu kwanciyar hankali ki kafa kowa jin daɗi shi ma sai da imani shine yace ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun in kun kasance masu sani waye zai fi samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ni da ku sai Allah ya bada amsa alladhina amanu waɗanda suka yi imani kun ji maganar walam yalbisu imanahum ba su tuɗanya imanin nasu bi zulmin da zalunci ba zalunci a nan hadisin annabi ya ce ana nufin shirka duk wanda ya mutu bai shirka ba shi ne kadai ula'ika lahumul amnu su kadai ne hankalinsu zai kwanta su kadai ne suke cikin amana da nutsuwa da rashin firgici ula'ika lahumul amnu al'amnu fi zaman lafiya shi ne amnu wanda duk ya mutu bai shirka ba me shirka mun yi bayani kiran wani Allah roƙon wani Allah yawa wani sujjada fatan wani Allah sa rai da wani ya isa ya miki amfani ko cuta a rayuwa ki rika da in ba wani na shiga uku na lalace a wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ki dogara da Allah da baya mutuwa baya mutuwa wanda ya mallaki duniya a hannunsa take shi za ki fata shi za ki roƙa shi za ki sa rai ya miki komai amma wallahi ba ɗan adam ba ba mutum ba ba aljani ba ba mala'ika ba ana faɗa a tarihin annabi ibrahim ɗin nan duk da kisar ana cewa bata inganta ba sanda aka zo za a jefa shi wuta tsabar imani za a jefa shi a wuta mala'ika jibril ya zo gurinsa ya ce na zo ne in taimake ka ba ka neman taimako ya ce taimako in dai naka ne ba na bukata jibrilu fa jibrilu alaihi salatu wassalam wanda yana da damar da zai tofe wutar mata mutunan take yana da damar da zai dauki annabi ibrahim ba su magani zai tafi da shi yace ba ka neman taimako yace taimako in dai naka ne ba na bukata to ba za ka roƙi Allah ya ce Allah bai san halin da nake ciki ba Allahu akbar ya ta ba sai na tambaye shi ba ba ma sai na roƙe shi ba saboda ni na ta ne kenan ma na tsaya ina roƙan sama ma suna masa ma zan yi ma kenan ya ma manta da ni to amma mu da yake imanin namu bai kai ba sai mun tuna masa ko dole yi mun ce ya Allah ka ga fa na shiga uku na lalace <laughs> Allah in baka kawo agaji ba fa azumin nan da kar zai yi duk sai mun gaya Allah haka saboda imani mu bai kai nasa ba to mu akwai bukatar lallai sai mun gaya Allah sai mun roƙe shi da domin roƙon ma ibada to wallahi allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu su ne suke akan shirya Allah ta shirya da mu sanda aka saukar da wannan aya dan ku gane cewa ƙur'ani ba wanda yake fassara shi sai manzon Allah ba kai sa da larabci ka fassara qur'ani domin Allah cewa anan bi zulmin da zalunci zalunci zai iya daukar saban Allah ko da ƙarya mutum yake yi to da aka saukar da wannan aya sahabbai hankalin su suka ce to ayyuna la yadhlimu nafsuhu a cikin waye baya zaluntar kansa waye baya saban Allah Allah kuma ya ce wanda hankalinsa bai kwanta shine wanda bai zalunci kansa ba bai yi saban Allah ba hankalinsa ya tashi suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga wata aya Allah ya saukar maka ya ce waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imanin da zalunci ba to mu cikin mu waye baya zaluntar kansa ayyuna la yuzlimu nafsa sai manzo Allah ce ba zalunci ake nufi irin na saban Allah kadai ba zalunci ana ana nufin shirka zalunci ana nufin shirka alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi shirkin ake nufi sai ce ba ka karanta qur'ani ne fadin annabi luqman da yace inna shirka la zulmun azim inna shirka la zulmun azim lallai shirka babban zalunci ne shine zalunci domin Allah ya halicce ka ba ka san lokacin da zai halicce ka ba a cikin miliyoyin ƙwayoyin halitta aka zaɓe su ko aka zaɓi ƙwaya biyu suka zama 'yan biyu sa'an nan ya ne shi a ciki ba ki sanya ake yi ma aka busa miki rai ba ya aka tsaga halittar kina ba ki sani ba kina cikin ciki ya ba ki kariya har lokacin haihuwa yayi aka haifi mutum ya sauwaƙe masa hanyar zuwa duniya sun sabila ya sara sannan hanyar zuwa duniya Allah ya sauƙaƙe masa in ba haka ba sai an farka cikin mata an ɗauko cikin sai an yi tiyata amma ya sauƙaƙe masa hanyar zuwa duniya sun sabila ya sara da mutum ya zo duniya baya gani kila ma zai ji sai da aka ɗan watanni Allah ya sa ke masa tunanin yana son ya ci abinci yana so ya sha nuna ya san inda zai kai bakinsa shi jariri ne amma da an miƙa masa ya san inda zai miƙa bakinsa nan ne gurin ciwa ya goya masa Allah ne ya kimsa mata ita ma uwar Allah ya kimsa mata abubuwa da dama tana iya fahimtar yaran nan kaza yake so kaza yake fahimta yana so ya sha ruwa kaza kaza kaza in yi kuka ta san matsalar shi to wannan kiyayewar Allah aka rene shi har ya girma kuma da ka girma don tsabar zalunci sai ka zo ka bauta wani Allah ka kira wani Allah me wancan gunkin ya taɓa maka a rayuwa me wancan bawan Allah da kake kira ya taɓa maka a rayuwa ya san ma ran da aka buta maka rai to dan me zaka kira shi dan me zaka roke shi wannan shine babban zalunci inna shirka la zulmun azim to da ka mu roki Allah kadan mu kira Allah kadan mu dogara ga Allah mu yi wa Allah duk wata ibada mu so shi sama da kowa mu tsoransa sama da kowa mu kaunace shi sama da kowa mai masa bakance mai masa nazar da daɗe ba daɗe mu roƙe shi mu kira shi zuciyar mu kaso kanta tafi wajensa mu rika jin in shi ne ya mutu shi ne kada mun shiga uku mun lalata to kuma ya ce ba zai mutu ba wata wakar alal hayyin lazi la ya mu ka dogara da ran da baya mutuwa shi ne Allah amma duk wanda kika dogara da shi wallahi kin kama gaibu kin kama raibu wallahi kin kama kin kama rashin tabbas duk kuɗin babanki wallahi ba tabbas duk kuɗin mijinki wallahi ba tabbas waye mai tabbas shine Allah ɗanki ma in ba mai tausayi ba ne shi ma kuɗinsa gaibi ne in ba an ba ki mai tausayi ba ƙaryanta tan waje zai je ta kashe wata muguwar banza wata shaidaniya a banza kamar wani ba Allah da na gani kullum na tuna abin sai na ji takai wallahi wata wata karuwa ce ni da wannan an daura ni ta kafa sai na fusge na manne a guje billahi allazi la ilaha illa huwa ga ta mummuna ga ta ga ta nan dai kawai ita kanta ba ta jin daɗin jikinta irin ta rusar nan <laughs> kuma yana da mata guda uku kuma wala matansa kyawawa ne amma ya zo ya makale mata ya kama mata gida ya je sa mata fili ya ne mata sabon gini yanzu haka zai gina mata gidan shi yake biyan kuɗin hayanta ya saya mata mota ya kai ta maka ya bude mata shago wallahi ya zuba kaya masu yawa kuma idan ya je ya yi na rantsa muku da Allah in ya je ya yi sai ya fara zuwa gidansa ya bude buta iban sannan ya kai sauran matansa wannan ba labari yake bani ba na rantsu da girman Allah a kan ido na wani abin yake faruwa an gwarmi ne ba labari yake ban ba na san ta matar ta sani wallahi kuma sai ya je da azumin nan wancan azumin da ya wuce sai ya kai karfe ɗaya a gidanta bai je gidan iyalansa wani lokaci a gurinta bai sha ruwa kuma yakan je ebo 'ya'yansa na sunna ya kawo ajiya gurinsa su yi na a gurinsa kuma wallahi kun san wani abin mamaki kun san abin ta takaici da abin tsoro in ya tafi kuma ta zagi ubansa ta zagi uwarsa ta ce mahaukacin banza wai aura ta zai kun ji wahala namiji kenan namiji <laughs> sai a hankali Allah kiyaye ya matansa guda uku bai tsaya ya kula da su ba amma ga wata ta sanye shi ko ma ko asiri sai mishi ko ne ba sani ba to wallahi dai dan tannan da nake muku yanzu ya rasu ya rasu wai na ganta ta yi za ta yi sadaka ta je gurin wata almajirai ai sadaka saurayin ta yara. Allah ya kawo wani kenan to dan Allah wannan wata irin rayuwa ce dan Allah kuma an bahaushe wa ce wani abu in ya muri yana wani abu in ya muri zai kashe karu babban zanen kudin sannan wai kudi wani labari kuma bai ban mamaki shi ma wani bawan Allah wata bayawar Allah ta zo daga kudu to yarinya ta haka kyakkyawa irin fararen nan ne amma arniya ce karuwa ce a can kudin to tana da yayarta a nan a kawo unguwar da na zauna a kawo sai ta zo ba ta taɓa zuwa kano ba yadda za ku san ba haushi fa halhala shi fa wallahi da ta zo sai ta sauka a gurin yayarta sai ta ce za ta shiga gari ba ta taba ganin Kano ba ba ta taba zuwa arewa ba tana fitowa sai ta sa'a wani bahaushe ya ganta mai kuɗi ya tsaya ya tambaye ta ya ɗauke ta ta tsaye ta bakuwa ce ma ba ta taba zuwa Kano daga ina kike ya ɗauke ta a mota suka je irin manyan shafirai din nan ko wani babban shago haka babban soye mata sayayya su madara su suga ba abin da bai saya mata bai mata shofin aka cika but din mota wallahi da kayan fitar farko fa har ta yi sa'a sai da haka ya ɗauko ta ya kawo ta gida ya kawo kuma dubu ashirin da biyar ya ta ya ce sai na zo gobe yana da wani caje tsaronsa yana da wani bori aka rangumi kaya aka shiga da shi gida da kuɗi dubu ashirin da biyar wallahi tana zuwa gida sai ta fashe da kuka kuka kuka take yaya ta hankalin ta ya tashi me farin me ake miki ta ta kira wani likita sunan samal ibrahim likita ta ce don allah wannan kan ta ce ba kowa ce gashi gashi ka ta dawo da kaya da kuɗi a hannunka tana jin tsoron ko wani abu ne ya same ta ya zo da kayan awo zai auna ta tace a a kyale ta ta gama kukan ta kuma sai da ta gama kukan yace me yake damun ki tace tana jin haushin ashe mata na da daraja a Kano haka tun dadewa ya kamata a ce ta zo Kano ba ta zo da wuri ba ta ce a can kudu wallahi sai dai a yi lalata da kai a baka ɗari biyu ɗari uku wani lokaci ma a saya maka abinci kan ta ce amma ga ta dawo daga tuwon ta ga dubu ashirin da biyar ga kaya riko riko ta samu ne abin yake ba ta ta take kuka ta ɓata lokacinta don Allah ku duba lalacewa in banda mutumin Kano ba haushe wake wannan abin ba haushe ne fa wani minista ne guda wallahi na gaya muku sunansa kun san shi minista wata baiwar Allah da ya ajiye a Abuja bai samu ya aure ta ba wallahi sai da ya gina mata gida a gurin da ministoci ne suke zama kuma na rantse muku da Allah ba ta shiga gidan da tokali ba wai ya kwantar mata da hankali ya gina gidan da kayan cikin gidan da labulansa daidai da cokali ba ta shiga da shi gidan ba komai an saya ya kuma ba ta haƙuri wai sai haƙuri saboda bai samu ya aure ta ba a jira a guraren da ministoci ke zama fa kuma ga 'yan uwansa na cikin wahala wani zai zo yana neman dubu biyar ba zai iya ba shi ba buhun gero wani na nema ba zai iya ba shi ba amma ba wuce in dai leƙa ya ga faran mace a shi nan ko aljana ce wala zai ji wani irin rayuwa ce wani ayyu hayatin hazihi shi sa aka ta ‘yan mata suna ta bulisun suna ta kwailo jikin wai sai sun yi fari sai da mutanen kano <laughs> farare suke Allah ya kiyaye ubangiji yace wa tilka hujjatuna wancan bayanai da kuka ji tsakanin annabi ibrahim da mutanensa ana ta tattauna zance ya je can ya ce wannan shine allah na wannan kaifin fahimta da hankali da hujja da allah ya bashi ubangiji yace tilka hujjatuna waccan hujjar mu ce tsarin mu ne tunani ne da kimsawar allah ubangiji ya sa masa wayewa a ha ibrahim da muka baiwa annabi ibrahim ala qaumihi ga mutanansa narfa'u darajatin man nasha muna daga darajar wanda muka ga dama inna rabbaka hakimun alimun lalle ubangijinka hakimun ne yana da hikima alimun ne kuma masani ne jalla jalalu ba abin bai sani ba sai ce wa wahabna lahu ishaq annabi ibrahim masa baiwa Allah ya baka dama baiwa ce don cewa wa habna mun masa hiba ne hiba baiwa kyauta ba shi ne muke cewa hablana min ka rahmatan ba to daga hiba ne baiwa don wani yana neman yayan bai samu ba wani ga kuɗi ga komai ya rasa wani wallahi har mai ciki ya aura a yi kai rufa rufa wai don ne a ce ɗansa ne amma da ya sai cikin ya zube Allah ya bai bai samu dama da kuɗi yana da shi ya yi auren ya yi auren ya je nemo mai juna biyu aka yi da fara fawai dai a ce matar shi ce ina duk da haka cikin ya zube Allah bai bai ba shi dan ba to ke kuma idan Allah ya ba shi ƴaƴan sai ki rike amana kuma karki zo ki ta zubo su ki kasa tarbiyyar ko ba haka bane to kin zubo goma sha biyar kin kasa tarbiyar kwaya uku ciki kwaya uku ba makaranta ba islamiyya ba ki ma san da suke kwana ba ba ki san cin su ba ba ki san shan su ba sun yi sallah ba su sallah ba ba ki sani ba kuma gobe ma sai ki sake haihuwa akwai amana a nan saboda aka iyaye Allah zai tambaye wajibi ne ku sa ido wallahi ba yawan haihuwar ne abin bukata masu tarbiyya in Allah ya bashi guda biyar ma masu tarbiyya ya fi goma sha biyar 'yan shaye-shaye wanda za su zo su kawo duniya bala'i ta hana mutane kwanciyar hankali a unguwa suna tsallaka gidajen mutane ba ma bukatar irin wani ayan amma idan za su zo da tarbiyya da imani da alkhairi Allah ba mu 'ya'ya ɗari ma muna so domin yaya albarka ne kuma da mace da namiji duk muna so ba bambanci in din mata Allah ya bani ina so in din maza ya bani ina so in hada min yayi combination sai <laughs> din muna so dan yace ya habu liman yasau ta yana baiwa wani ƴaƴa mata zalla sai masa baiwar wa ya habu liman sa azzukur wani ya masa baiwar ƴaƴa maza ويجعل أو يزوجهم ذكرانا وإناثا wani a masa combination in ji ubangiji a haɗa mishi maza da mata sannan wa ya ji man ya sha a kima wata kuma ma ba za ta haihu ba ya hana ta haihuwar ta nema ta nema a je asibitin a yi wankin mahaifar a yi kaza a yi kaza a sha maganin duk ba za ta haihu ba kuma ba wani family planning ba ne ba allura ce ba ba komai ba Allah ne ne da ita a kima amma akwai waɗanda aljanu ne ke hana sahihuwa ba daga Allah bane aljanu ne matakar cikin yana shiga ko dai ya rika zubewa ko kuma lokaci ma ya ki shiga to aljanu ne suke wani lokaci musamman da kika ji mace tana yawan ciwon mara tana yawan ciwon mara to galibi akwai harkar aljanu a ciki in dai ba ta samun juna biyu da za a bincika da kyau sha Allah sai kin tarar da wannan matsala na fata an gane Allah ubangiji ya mana katangar karfe da su Allah ya tsare mu daga gare wa wahabna lahu mun masa baiwa mun masa kyauta ta daraja muka ba shi ishaqa annabi ishaq wa yaqub da yaqub kullan hadaina duk waɗannan sun su biyan mun shiryar da su mun sa sa hanyar annabta Kullan Hadaina wa ونوحا Hadaina min qablu annabi Nuhu ma tun da can shi ma mun shiryar da shi wa min zurriyatihi kuma daga zuriyarsa daga zuriyar annabi Ibrahim din kenan ake nufi da ana magana ne akan Ibrahim daga cikin tsakan shi daga cikin zuriyar shi annabi Dawuda ya fito wa Sulaiman da Sulaiman wa Ayyub da Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun subhanallah wa na najzil muhsinin haka duk masu yin aiki dan Allah muke saka musu wato ta tsatsanki sai Allah ya fitar da mutanen kirki nagartattu bayan Allah saboda kin ba Allah kin kyautata sai Allah ya tsare miki zuriya da bayan ki <clears throat> ku duba ga nasa annabawan na cikinsa ga wayancan zuriya sai san an tambayi manzala wane ne ya fi kowa daraja sai ce yusuf nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu khalilullah annabi dan annabin Allah dan annabin Allah dan khalilur rahman to duk a ta aka samu Dawuda annabi Dawud annabi Sulaiman da Ayyuba da Yusuf da Musa da Harun a nan Allah ya ambaci waɗansu annabawa akwai waɗansu masu suna zuwa sai ce wa Zakariya نعم ubangiji ya ce wa zakariya ga zakariya <clears throat> zakariya shine uba ga annabi yahaya wa yahaya da ɗansa wa isa da annabi isa wa iliyasa da annabi iliyas kullun duk wayannan da kuka ji mina salihin suna daga cikin mutanen kirki salihai bayin allah nagartatu wa isma'il ga isma'il wa aliyasa ga annabi aliyasa wa yunus ga yunus walauta ga annabi lut wa kullum faddalna alal alamin kai duka dai Allah ya ce mun fifita su mun ɗora su akan mutanen duniya baki daya na zamanin su da waɗansu ma da suke a wannan zamanin tun da su annabawa ne da yanzu kun ga a nan an bata annabawa guda nawa kenan gashi annabi Ibrahim kansa ga Ishaq ga Yaqub ga Nuhu ga dauda ga suleiman ga ayyub ga yusuf ga musa ga harun goma kenan iyanan wa zakariya sha ɗaya wa yahaya sha biyu wa isa sha uku wa ilyas sha hudu ko sai wa isma'il sha biyar wa Liyasa sha shida wa yunus sha bakwai walutan sha takwas a na batu guda goma sha takwas sai ce wa min aba'ihim daga cikin iyayen wa'annan wa zurriyatihim da 'ya'yansu wa ikhwanihim da 'yan uwansu dita bainahum Allah yace mun zabe su mun ba su annabta wa hadainahum muka shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya guda goma sha takwas ko Allah ya ambata sai ce zalika hudallah zalika hudallah yahdi bihi man min ibadi walau asrafu la habiqa الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين نعم أولئك الذين هادوا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء wannan shirya ce ta ubangiji bayanin nan da kika ji a baya Allah ya zabuwa ne ya zabuwa ne ya baiwa ni annabta zalika hudallah wannan shiryar Allah ce ya hadi bihi man yasha ubangiji yana shiryar da wanda ya ga dama da ita min ibadihi daga cikin bayinsa Allah ka shiryar da mu walau ashraku kun ga waɗannan annaba da aka faɗa ku ji wata hadarin shirka walau ashraku wallahi da za su shirka Allah ya san ba za su shirka ba annabawa ne to amma da za a kaddara za su shirka za su kira wani Allah za su roki wani Allah za su kira wani ba Allah ba la habita anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suke aikatawa ya ɓaci da duk aikin annabcin su ya ɓaci da ibadarsu ta rushe da Allah madaukakin sarki ba zai karbi ibadarsu ba ashe misali wannan an tauna aya ne ko ko tsakuwa domin aya ta ji tsoro haka ne ko wato ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro idan an ce waɗannan annabawa inda sun yi shirka Allah zai rusa aikinsu to da ni da ke da ba annaba ba fa idan mun yi shirka Allah zai kyale mu Allah zai saurara mana ba zai saurara mana ba Allah ta tsare mu daga shirka ulaika alladhina atainahumul kitab waɗannan su ne waɗanda muka ba su littafi wanda suke hukunci da shi wal hukma muka ba su hukunci fahimtar littafin tare da dacewa da daidai shine al-hukma wan nubuwa muka ba su annabta annabta shine wahayi daga Allah tabaraka wa ta'ala <clears throat> fa in yakfur biha haula idan wa'annan kafiran maka sun kafirce da irin wannan sako da aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wa sallam faqad wakkalna biha qauman to ai mun wakiltawa waɗansu mutane laisu biha bi kafirin to ba za su kasance sun kafirce mata ba saboda haka idan mutanen maka sun ki ko kafiran zamanin annabi sun ki faqad kalna biha qauman laysu biha bikafirin waɗansu mutanen Allah ya ce mun wakilta musu ita za su rike ta za su imani da su saboda haka su ba su kasance sun kafirce wannan sako malamai suka ce wannan ya hada da sahabbai da muhajirun da ansar da sauran waɗanda suka biyo su da kyautatawa sai zanto su ma suna daga cikin waɗanda ubangiji ya wakilta musu imani da Allah <clears throat> ulaika allazina hadahumullah wayancan annabawan su ne waɗanda Allah ya shirye su fa bihudahum kai ma ya manzon Allah da shiryar su da tsarin su da hanyar su iqtadi fa bihudahum iqtadi da hanyarsu za ta yi koyi ka yi koyi da shiryarsu kulla as'alukum alaihi ajara ka gaya musu cewa ni ba lada ko ba bana roƙon ku wani lada akan wannan aiki na wa'azi in huwa illa zikra lil alamin wannan kadai tunatarwa ce ga mutanen duniya baki daya Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya ne insha Allah idan muna da tambayoyi mu karanta sai mu tashi a kan sabuwar magana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka a malam mai tambayar farko take cewa menene hukuncin Allah akan yarinya da take saba wa mahaifanta har zagi idan suna yi tana yin tana fada suna fada Allah ya sauke Allah ubangiji ya shirye ta wani ya zo gurin Abdullahi dan Abbas Abdullahi bin Abbas ku ji wannan magana da kyau wani ya zo gurin Abdullahi dan Abbas ya kawo masa kukan wani mugun saɓon Allah da ya yi na saba wa Allah na yi wani babban saɓon hada kisan kai ciki ya ce fa halin ba akwai hanyar da zan yi Allah ya karɓi tuba na kun san me Abdullahi dan Abbas ya ce sai ya ce alaka walida kana da mahaifiya kana da mahaifiya tambayar da ya masa kenan farko kana da mahaifiya ya ce babu sai fashe da kuka ce to shi kenan ka je ka tuba ka istighfari kai ta roƙon Allah ya yafe maka <clears throat> sai mutumin ya tafi sai wani ya masa tambaya ita ala gafarta malam ka tambaye shi yana da mahaifiya ya ce wallahi a duniya ban san wani aiki mafi kyau da mutum zai yi Allah ya saurin gafarta mishi zunuban da ya yi ba irin ya nemi yardar mahaifiyarsa irin kyautata mahaifiyarsa to ya ce ba shi da mahaifiya ne na tausaya mishi to haka ma uba yake idan har za a sami yarinya uwa ta faɗa uba ya faɗa ke ma shi faɗa wannan ba shi da albarka kenan kwata-kwata <clears throat> wallahi saboda haka ke yanzu na rantse da Allah in baki tuba ba baki gyara ba baki nemi yadda su ba baki zubar da hawaye ba baki je kin ya kin shi kafar mahaifiyarki ba kin goshin ta ba wallahi tallahi kin shiga uku kin lalace kuma wallahi ba za ki albarka ba kuma sai kin yi dan da kullun sai mare ki sau biyar da safe sau biyar da <laughs> marin ki rika yi wallahi iyaye ba ƙarya ba ne ko a kafirci an san girman iyaye a kafirci balantana a musulunci ina za ki je ki nemi yardar Allah daga cikin magabata akwai wanda baya iya cin abinci da mahaifiyarsa kowa na cin abinci da mahaifiyarsa suke cin abinci saboda tsabar neman yardarta da kuma tsabar biyayya ba zai ci abinci ba sai da mahaifiyarsa to shi sai yake ci aka ce me yasa yace ba na son saba mata kar ta wata loma idan ta ya kai in mazan ɗauke lomar yau zanto na saba mata wata baiwar Allah ummul huzail ummul huzail ɗanta ya mutu ta ina jin ciwon mutuwar dan nan nawa saboda wallahi biyayyar da yake mata ba karama ba sunanta hafsatu binti sirin ummul huzail kanwar muhammad bin sirin ta ce tun lokacin zafi ɗanta yake yake fara haɗa mata itace da irin ainihin wato ƙananan itacen nan da kara da meye saboda yana jiran in sanyi ya zo shi yake hura mata wuta ya kai mata ɗaki idan kayan ta da shi yake mata wanki har da tsufanta wallahi in ta bayan gida shi yake zuwa ya wanke kayan ta kakar bai taɓa kyama ba saboda yana cewa baba ya miki wannan sanda ni kike min ina yaro so kike in rayu karshen ta wani yanzu yi miki zai so yake ba shi mutu yace to ni so ki so nake ki rayu ba ma shi mutu ba in ci gaba da miki wannan wahala yanzu akwai dan dan uwan shi ta tsufa tana kashi a kwance ko ubansa na kashi a kwance ba shi da lafiya ba zai iya zuwa ya wanke ba ba zai iya zuwa ya wanke ba na rantse da Allah mu muna fatan ina ma iyayen suna nan mai musu haka wallahi wani ya rasa ma iyayen ke kina da iyayen ma shine musu shedanci kina dauka ba su da daraja ki ko mahaukaciya ce a titi take kwana wallahi ya kamata ki je ki rika kulawa da ita wace ce wannan ce mahaifiyata ce mahaukaci ta. ko mahaukaciya fa duk haukan da take in ta ga danta ba za ta yi masa hauka ba ta san danta ko ba haka bane wallahi ta san danta duk haukan da take ba za ta cika shi da ƙasa ba ta san danta ne amma ki Allah ya ba ki mahaifiya ya ba ki iyaye har ma su faɗa ki faɗa Allah ka shirya da mu Allah ka tsare mu na'am wannan tambayar an sha karanta irin ta amma cewa take malam Bacin da take yin al'ada za ta iya karanta alkur'ani don neman lada a wannan wata na azumi sannan za ta iya yin zikiri shi ma don neman lada za ta iya karanta qur'ani in akwai bukatar ta dauka ma za ta dauka ba wani laifin insha Allah ta'ala wallahu a'lam wanda take cewa malam da Allah ina neman shawara da kuma addu'a malam na kasance na ya aure bayan wani lokaci bayan ta rabu da mijinta na farko sai ta yi aure sai mijin nata na biyu ya kasance baya gamsuwa da ita har suka samu saɓani akan haka to sai ta ce ya ƙara aure saboda duk a duk wani magani da za ta sha malam ta riga ta sha a kansa amma yanzu haka malam yana wulakanta ta yana cutar da ita da Allah malam ina so ka taimaka min da shawara da addu'a da wannan shawara da za a ba ta farko ta ci gaba da yin addu'a Allah ta'ala ya kawo mata sauki na biyu ta sake bincike ta samu wani ƙwararre game da sanin shi ma harkokin aljanu da shaɗani suna saka irin wannan ɗin na fata an gane in Allah ya yarda za a gano matsalar shi kuma ya bi tsoron Allah ya sani cewa wannan abu wani abu ne a hannun Allah ta tabaraka ta'ala bai kamata wannan dalili ya sa ya wulakanta mace ko ya ci mutuncinta ko makamantan wannan ba shi aure da kake ganin sa daraja ce daraja ce sai da haka wani sababi da mutum ba shi da iko a kansa bai kamata ka wulakanta mace don wannan ba amma idan abin da za ta iya gyarawa ne in abin da za ta iya yin sa ne ba ta yi ba shine za a gargaɗe ta shi ne za a nuna sakacinsa ne amma abin da ba ta yi sakaci ba to bai kamata a zargi mutum saboda wannan ba ballantana mata da tace ma ka ƙara aure don dai tana da sha'awar zama da kai tana da buƙatar zama da kai to bai kamata ka wulakanta ta ba in abu ne na neman magani ko neman waraka a ci gaba da nema da addu'a har Allah ya kawo sauki ko ba haka bane Allah ya samu dace wallahu a'lam ana da cewa malam na kasance ni da abokiyar zama na ba ma magana muna yin gaba ga shahar ta kai ramadan ya zo ah, har mijin ya zaunar da mu ya mana nasiha amma ita ta ƙi ji a yanzu haka ina yi mata magana ita ba ta yi min har ta kai na ji shi ni ma yanzu na daina yi mata magana shin malam menene makomar mu a wannan azumi to na farko ki iya kokarin ki ki kawo gyara kake zama mai batawa idan ita jahila ce wariya ce ba ne jin wazi ba ce ba ta san darajar musulunci da wannan wata ba ba ta kuma san hadarin da ke hada da annabi ya ce duk wanda ya kaurace dan uwansa kwana uku ya mutu zai shiga wuta ba to kake biya ta ta duk da haka tunda Allah ya jarrabe ku zama tare <clears throat> Allah ya jarrabe ku gida daya ki yi kokari da dabara da zaki da duk da akan a kan akan a gyara ko da ba ta miki magana in dai ba wulakanta shi za ta ba ba cin mutunci za ta ba iyaka dai ta to ki ci gaba da ya masa magana din in kin fahimci cewa za ta iya wulakanta shi ne ko cin mutunci a lokacin sun ki rika kauracewa cewa mai kyau ina fata an gane ba wai ki dauki gaba da ita ba Allah ya ce wa hadirhum hajaran jamila kuma ki rika tausaya mata kai amma dan Allah ya yarda ke ba shi daga cikin wanda za ta samu wannan narko na azaba matakar kina san a gyara kuma kina kokarin yi mata magana ita ce ba ta Allah ya gyara mu baki da sai na karshe malam masu addu'a ta ce da Allah a taya yaran mu da addu'a akan shaye-shaye masu yi Allah ya shirye da su wanda kuma ba sa yi Allah ya kare su da sauran yan uwa musulmi baki da gaskiya ne muna addu'a musamman ga jihar Kano wanda duk shekara ita ce take daukar awad. akan shaye-shaye ita ce number one duk shekara jihar kano garin musulmi kasar musulmi mazauna cikinta mafi yawanci babin ba wai maganar ya ma zarta maganar maza har yaya mata ma yanzu shaye-shaye suke kai har matan aure ma su ma suna yi wallahi na taba zuwa wani taro da aka gayyace mu akan harkar shaye-shaye na wata kungiya aka gayyato mata da maza matan auren ne suka rika fitowa wannan ta ce nima ma ina sha nima ma ina sha to amma wai hujjar su karshe da abinda suke cewa hujja ce mara hujja wai wallahi bakin cikin maza ne <laughs> wai maza ne suke tusa musu bakin ciki sai ta ga ba shaye-shayen te ba ba za su samu sauki ba wannan ba hujja ba ba kuma dalili ba ne yaushe ba za a ce kasar arna suke wani shasha ba sai kasar musulmi a ce wai kano kullum ce number one a najeriya a nan ake kama mugayen shaye-shaye da wiwi iri-iri sau da aka allah ka shirya da mu kuma me yake janyewa karshe rashin aikin yi ne galibi samari ba aikin yi mutum ya tashi bai san inda zai je ba al'ummar mu sai take da wannan matsala din sai da aka iyaye a dage da sama wa yara sana'a da sama musu da ilimi da hada su da mutanen kirki suna jin wa'azi in Allah ya daɗa na abubuwa ɗin za su kau hukuma babu ruwan ta mafi yawanci in mun ce hukuma abin da ya sabe irin su 'yan sanda ɗin nan kamar yadda na faɗa suna karɓar rashawa to za su ga muke da ko menene idan gwamna da manyan ƙasa sun ci a yi bagana za su ga abin bai tasiri ba wallahi karshe ma abin da aka kalkale shi ne akwai manya-manyan jami'an gwamnati su ma 'yan shaye-shayen ne wasu sai za su hana Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya shirya da mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم